الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وحب أثره إلى يوم الدين أما بعد درس من أربعين شدة أشكين تفسير القرآن من كرمة يوم شا تقص دوة ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 430 wanda ta yi daidai da 15 uku shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi a aya ta ɗari biyu da hamsin da uku bi idinillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله تعالى يتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض waɗancan sune ne manzanni mun bibita sashen su akan sashe minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi ورفع بعضهم daraja daga cikinsu kuma akwai wanda Allah ya ɗaukaka shi da darajoji masu yawa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma mun ba Isa dan Maryam ayoyi mabayyana wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafa shi da rai mai sarki shine Jibril walau sha Allah ma fatatala alladina min ba'dihim da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan manzanni ba su yaƙi da juna ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan wato shirya bayyanan na ta zo musu walakin iktalafu amma sun saba wa minhum man aman daga cikin su akwai wanda yayi imani wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda yayi kafir ya kafirta walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da basu yaki da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid amma Allah yana yin abin da ya so wannan aya ta zo ne a matsayin ishara ga kamar wato cewar abin da ya gabata kamar shimfiɗa ne gare ta dangane da abin da ya shafi wannan ginshiƙe daga cikin ginshiƙen addinin musulunci shine matsayin annabawan allah da manzanninsa farkon suran nan an kawo kisar annabawa daban-daban an kawo annabi musa an faɗi irin abin da allah maɗaukakin sarki ya ba shi ake na موسى البي wa kafai na min ba a بعده rusul. وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أكد وجن النبي إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين أكد وجن أنبتا وأن يا أنسى النبي إسحاق النبي يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا تكون ما تبكى سواء أن وادسك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أزوا كرشان آية أكذوا أكا أنبتكما أن نبي داود وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء to da duk da yi wannan ambatan aka ce to tilkar rusul to wadancan fa su ne manzanni kamar dai kamar kamar ka ce ne a ce ka manzanni kenan fa manzannin Allah kenan kowa da irin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi sifa jami'a da ke su shine cewa Allah madaukakin sarki ya zaɓe su a manzanci zaɓi ne na Allah ba yawan ibada ce za ta kai mutum ga ya zamanto annabi ko manzo ba ba yawan ilimi bane a azabi ne ya Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine kowa sani inda zai sanya manzancinsa Allahu yasbati min al mala'ikacin rusulan wa min nas Allah yana zaɓin manzanni daga mala'iku da kuma daga cikin mutane to manzanni duk wanda Allah ya sanya shi manzo Allah ya zaɓe shi Allah ya zaɓe shi ya sanya shi ya zamanto shi ne wanda yake wahayi zai zo masa daga Allah domin Allah maɗaukakin sarki baya magana da mutane وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء manzanni su ne Allah yake zaɓen su da wannan ya zaɓe su ya musu wahayi ya aiko musu da mala'iku da mala'ika wanda zai sanar da su abinda Allah maɗaukakin sarki ya niyyar abinda Allah maɗaukakin sarki ya nufi sanar da su wanda kuma yake ba su maɗaukakin sarki yana basu sifofi na ɗaukaka sifofi da suka mayyaze su daga sauran mutane baki daya ya domin in aka ce istifadi ne zaɓi ne na Allah to Allah madaukakin sarki in ya tashi zaɓinsa za ka tabbatar cewa abinda Allah ya zaɓa ya cancanta da wannan zaɓi nasa domin Allah madaukakin sarki zai ba su baye baye da zai rufe dukkan wata tawaya daga gare su ya ba su sifofi na ɗaukaka wanda suka dace da matsayin annabci tare da cewa suna nan a mutane suna nan a su ta mutane wa ma arsalna min qablika Allah madaukakin sarki yace manzanni daga sa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su su ma suna shiga kasuwa kuma suna wa ma ja'alna wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna نعم ما لهذا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا منصورا الله يأتي آه، آه، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون manzanni da suka zo daga bayanka kafin ka ba mu sanya su ba mu sanya su waɗansu ba waɗanda ba mutane ba illa innahum la ya'kuluna ta suna cin abinci saboda suna da wannan sifar ta bashariya wa yamshuna fil aswa suna tafiya a cikin kasuwanni saboda haka amma Allah madaukakin sarki ya keɓance su da sifar wato wahayi Allah madaukakin sarki ya yi musu wahayi ya ba su ikon saduwa da mala'iku da ganin mala'iku wanda yake mutum a bisa ɗabi'arsa ba zai iya ganin mutum ba zai iya ganin mala'ika ba a bisa yadda yake in ya ga mala'ika hankalinsa bugawa zai amma annabawa suna ganin mala'iku annabawa suna ganin mala'iku shi yasa nema Allah madaukakin sarki ya kore mana anjelu innahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shaytan yana ganin ku da inda ku ba ku iya ganin sa domin ba za dabi'a ba za ta samu iya ganin shaytan a hakikanin su ba su ba ballantana ko mala'ika to manzanni su Allah madaukakin sarki ya ba su wannan hai'a ya ba su wannan sifa kuma ya ba su sifofi na kamala a cikin sifofin mutane ga aminci ko wannan su amini ne in yi lakum rasulun amin haka Allah ya rinka ambato su ɗaya bayan ɗaya wa an sahu lahu suna da sifar nasiha nufin alkhairi sannan suna da sifar gaskiya ba sa karya annabawa ba su ba zai yi annabi ya karya ba to allah maɗaukakin sarki ya zaɓi daga cikin mutane manzanni ya ba su irin waɗannan darajoji wanda allah maɗaukakin sarki ya ambata na annabawan da suka gabata irin su annabi musa da annabi isa da annabi ibrahim da sauran annabawan bani isra'il da annabi dawud idan haka sai allah ya ishara ga su ya kawo ya ishara da ismul ishara lil suna wanda ake nuni ga wanda yake mai nisa don a nuna ɗaukakar darajarsu aka ce tilkar rusul waɗancan masu wannan gagawa matsayi su ne manzanni sannan allah ya ce faddalla ba'dahum ala ba'd su ɗin kansu manzannin tare da allah ya fifita su gabaki ɗaya akan sauran mutane to tsakaninsu ma allah ya ce mun fifita sashi akan sashi wato ma'ana akwai waɗanda allah ya bama waɗansu sifofi da bai bama waɗansu ba tare da ishtirakinsu akan sifar alkhairi da falala to amma kuma sun waɗansu sun ƙaru akan waɗansu da wadda ƙarin sifa ne kamar yadda Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yace yayi bayanin bambanci tsakanin mu'mine yace al-mu'minu al-qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair mu'mini ka karfa ya fi soyuwa ga Allah ya fi alkhairi bisa mu'mini rauni a cikin kowanne kuma akwai alkhairi da shi al kawai da da al-mu'min shi ya sa ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tufaddilu bainal anbiya kada ku fifi kada ku fifita tsakanin annabawa to wani zai iya cewa to ta yaya za a yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani da wannan gashi kuma alqur'ani ya tabbatar da cewa an yi fifiko ya ce wa faddalna ba'dahum ala ba'd to malamai suna da jawabi da yawa amma dai kusan jawabi wanda yake shine ya fi kyawu wajen ah, malaman tahqiqi kamar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya ishara gare shi a cikin fatawa shine da aka yi hani a hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bibitawa tsakanin annabawa shine ka bibita tsakanin su ala wajhil ah, domin kai nuni akan wanda aka bibita shi ba komai bane dan ka nuna kan cewa da aka fifita shi koma baya ne shi ba komai bane ne idan kai haka sai zama to kamar tawaya ce ga haƙƙin wannan annabi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa ne ma yace baya kamata ga wani mutum ya ce ana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne al-maqsud khayrun min yunus bin matta ya fa annabi yunus ibn matta baya cancanta ga wani haka domin kada wato ya shiga cikin zuciyar mutum ya darsu akan cewa annabi yunus ya yi wani abu wanda ya mai da shi koma baya ya yi wani abu wanda yake za ka riƙa ganin ta abin ka dangana shi zuwa ga tawaya domin dangana an tawaya ya zuwa ga annabawa dangana tawaya ya zuwa ga annabawa zai iya kaiwa ga kafirci zai iya fitar da mutum daga cikin imani shi yasa annabi ya dode kofar ga baki daya yayin da wani bayahudi ya yi rantsuwa yace wallazi faddala Musa alal bashar na rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan mutane baki daya sai na Abubakar sai shara masa karfi duk tausayin sai na Abubakar duk sanyin duk ya ji an fifita wa an fifita annabi Musa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kana fadan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin mu sai shara masa mari bai hude sai je kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu tufaddilu bainal anbiya kada ku rinka fifitawa tsakanin annabawa sannan ya yi magana su ke cewa za a tashi mutane ranar alkiyama ya zama tuni ne farkon wanda zan tashi sai na ga annabi musa na rike da kafafun al'arshi ban sani ba ya an tashe shi kafina ne ko kuwa yana daga cikin waɗanda yake su an yafe musu ba su so ba da aka hura a cikin ƙaho ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ba kowa ne Allah yake zai yi sa'iq ba zai suma ba zai mutu yace to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara ga wannan cewa wata kila annabi Musa yana cikin wanda ake musu istiknari shi yasa ya zama to kan cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya farka da ya farka sai ya ganshi domin ishara ya bayyana girman darajar annabi Musa tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa shine khairu khalqillahi ajma'in shine fiyayyen halitta baki daya amma ya toshe mana wannan kofar dan kada mu shiga kofar da za ta iya kai masu raunin ilimi da rauni imani zuwa ga kafirci shine su rinka tamhis su rinka tawaya matsayin annabawa dan in ka tawaya matsayin annabi ko guda ɗaya ne ka bi tafarkin yahudawa da nasara a ka bi tafarkin yahudawa in kuma kai masa kirayen ka ɗauka shi ka ba su sifa irin ta allanta ka bi farkin nasara Saka tsaki su ne farkin mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa kaskanta annabawa ba sa wulakanta su ba sa tozarta su kamar yadda yahudawa suka yi suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi isa suka ce annabi isa dan zina ne ba kuma saba ba annabi sifar allah kamar yadda nasara suka yi suka ce annabi isa allah ne suka tsaya suka ce ibadullahi wa rusulullah bayan Allah kuma manzannin Allah to wannan shi ne tafarki madaidaiti Allah maɗaukakin sarki ya ce mahimman kallama Allah ga bayanin falalar tasu nan babban na ba bahun alaba kamar wannan an kawo shi ijimalan ne a jumlace Allah maɗaukakin sarki ya ce ya fifita su to ga tafsiri nan min man kallama Allah daga ciki akwai wanda Allah ya zance da shi shine annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima zance da Allah ya da annabi Musa ya fi wahayi da yake zuwa ga sauran annabawa domin Allah ta'ala cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila ila nuhi wan nabiyina min ba'di wa an auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa isa wa ayyuba wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa taklima kaga ne duk ana maganar wahayi ne ko inna auhayna ilayka amma wajen annabi musa sai aka keɓance shi aka ce wa kallama allah musa ta fi shi annabi musa allah ya zance da shi zance shi ne ya ji zancen allah maɗaukakin sarki a tsoro sina ba tare da wahayi ba wanda zai ji ya zo masa kamar yadda maza allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifofin wahayi daban-daban da akwai wanda zai zo masa mutum da jaras kamar wato ƙarar ƙararrawa akwai kuma wanda zai zo masa mala'ika sai ya jefa abin a cikin zuciyarsa sai ya fahimci abin da ya gaya masa kamar yadda ke cewa inna ruhal qudus fata fi ru'i allan muta nafsu hatta tastakmila rizqaha wa a mala'ika jibril ya hura a cikin kirji na cewa babu rai da zai mutu sai ya cika arzikinsa da ajalinsa wannan anwa'ul wahyi wanda sukan zo ma manzanni to daga ciki Allah daukakin sarki ya ce a shi ku annabi Musa magana Allah ya yi da shi zance ya ji zancen Allah din ba da wa ba ta hanyar wahayi ba ba kuma ta hanyar mala'ika ya zo masa ya ce ubangijinka ya ce ka za ba a'a ya ji mubasharatan babu wasiɗa tsakaninsa da Allah madaukakin sarki wannan falala ce ga annabi Musa babba falala ce ga annabi Musa babba shi yasa nema ranar alkiyama yayin da muminai suke yawo suna neman wanda zai cece su in sun je wajen annabi adam suka to wajen annabi nuhu suka to wajen annabi ibrahim in suka to wajen annabi musa abinda za su gaya masa kamar da ya zo a cikin hadisi sahih hadisin abu sa'id shine cewa ya musa allah ya zabe ka annabi manzo kuma yayi zance da kai zance tunatar da shi da wannan matsayi nasa a wajen allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan matsayi ne ga annabi musa da sauran annaba ba su musharaka da shi ba Allahumma illa ma kana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren Isra'i shi ma Allah madaukakin sarki ya yi zance da shi wa rafa'a ba'dahum daraja ya daukaka waɗansu daga cikinsu kuma da darajoji masu yawa ba a su ko ya su da daraja mai girma darajoji masu yawa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ir kamar yadda kusan kacikkar din malaman tafsiri suka faɗa cewa ma'anar babu dinnan sashin manzannin da ake nufi Allah ya dauka su da daraja da darajoji masu yawa shine a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda yake ya yi tarayya da sauran annabawa a dukkan darajar da Allah ya ba su amma shi kuma ba wanda ya samu darajar da Allah ya ba shi ba wanda Allah ya ba shi daraja da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qudirtu أوطيت خمسا لم يوطهن نبي قبلي حديث أبي حديث جابر حديث أبي هريرة كما أوتيت ستا لم يوطهن لم يوطهن نبي قبلي أتكون إن كتاب حديثا فكان حديث جابر ده حديث أبو هريرة ده حديث سيدنا علي بن أبي طالب ده حديث حذيفة بن اليمان ده حديث عبد الله بن عباس sai ya fitar maka da sifofi guda goma sha bakwai waɗanda babu wani annabi da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba babu wani annabi ba in ba shi ba sifofi abubuwa guda goma sha bakwai wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba ibn hajar ya ce me ta tabbu'i me bibiyar waɗannan abubuwan a cikin nasoshin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai same su ma sun fi haka domin daga ciki ba alal misali ba a baci isra'i da mi'raji ba babu annabin da ake isra'i da miraji da shi in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma a cikin wannan akwai bayyana darajarsa ta fuska biyu fuska farko a isra'i a lokacin da ya zo Allah ya tara masa annabawa baki daya a masallacin baitul maqdis malaika jibril ya ce ya wuce gaba ya yi masu sallah ya zama to limamin annabawa sannan kuma a mi'iraji ma Allah ya bayyana wannan daraja tasa ya rinka takawa mataki mataki sama ta farko ya haɗu da annabawa adam sama ta biyu haɗu da annabi isa da annabi haya sama ta uku ya haɗu da annabi yusuf sama ta hudu ya haɗu da annabi idris sama ta biyar ya haɗu da annabi musa sama ta shida ya haɗu da annabi musa sama ta bakwai ya wuce ya haɗu da annabi ibrahim sannan ya wuce ya kai ya zuwa ga sidratul muntaha ga nan ma Allah ya bayyana darajar sa a daren mi'raji sai da ya wuce dukkan matsayin da Allah ya ba mu annabawa a yanda ya ajiye su a makamin su a almala'ul a'la wanda ya nuna kan cewa fil mala'il a'la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin Allah madaukakin sarki ya fifita shi da daraja fiye da darajar sauran annabawa baki a banda kuma waɗannan abubuwa wanda suka zo a cikin hadisai duk wannan ishara ne ga darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ranar alkiyama Allah zai bayyana wannan darajar lokacin da za a je ana neman ceto babu wanda da cikin annabawa wanda zai je ya nemi ceto ma bayi ga Allah a wajen Allah madaukakin sarki in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya shara da cewa wannan shine al-maqamul mahmud wanda daraja ce la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu daraja ce wadda bata cancanci wani daga cikin bayi ba sai bawa daya daga cikin bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kauna da zaman to ni ne wannan bawa sannan Allah yace wa atina isa ibn maryam al-bayyinat mun ba mu annabi isa dan maryam albayyana ayoyi bayyana nan ko da shi Allah madaukakin sarki yana ambaton annabi Isa da cewa dan malam ne domin raddi ga Yahud da raddi ga Nasara raddi ga Yahud da suka ce dan zina ne domin ya nuna ce musu dan maryam ya musu ishara da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce shi kamar yadda halicce annabi Adam annabi Adam ya halicce shi ba uwa ba uba to annabi Isa ya halicce shi da uwa amma ba uba inna matala isa inda allahi ka matali adam to da a cikin wannan akwai raddi ga yahu sannan kuma akwai raddi ga nasara da suke cewa dan allah ne domin allah ya nuna musu kan cewa mace ce ta tsuguna ta haife shi ta yaya za a yi ya zama to kan cewa yana da sifar allanta allah ya ce ya bashi ayoyi mabayyana shine sanin attaura ya san attaura ya haddace ta bayan da irin ba a santa ba kuma ya zo yana ba su labarin abubuwan da yake a mai canja hukunce-hukuncen attaura wa yuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashin abin da aka haramta muku inda bai san attaura ba wanda suke ayoyin Allah ne mabayyana da ya zai iya bayyana cewa abin da ke cikin ta na kaza wanda yake haramun ne yanzu shi halal ne do Allah madaukakin sarki ya bashi wannan domin ya bayyana mu'jizarsa akan cewar Allah wato sanin attaura Allah madaukakin sarki ya sanar da shi attaura mun san yahudu yayin da Allah ya dauki ilimin attaura daga gare su har lokacin da uzairu ya zo yana karanta attaura sai ma suka ce dan allah ne saboda ganin wato ban mamakin ya aka yi allah ya tara sanin attaura a cikin zuciyarsa don haka bayyana ilimin attaura tare da annabi isa dalili ne akan mu'jizarsa akan cewa daga allah yake wa ayyadnahu bi ruhul kudus kuma muka karfafa shi da ruhul kudus ruhul qudus ay ar-ruhul muqaddas shine ma'anarsa من إضافة من idan mausu wato a ruh al-muqaddas rai wanda yake abin tsarkakewa abin da ake nufi da ruhul qudus a nan wajen shine mala'ika jibril saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ayyidhu bi ruhil qudus Allah ka taimaki Hassan da rai mai tsarki kuma a wani hadisin yana cewa uhjuhum wa jibrilu ma'a yi musu zambo ke musu habaici jibril na tare da shi saboda haka jibril shine ruhul qudus Allah ya karfafa annabi Isa da ruhul qudus a malami sun faɗi fuska uku fuska ta farko shine cewa Allah ya ya karfafa shi da annabi Isa da da mala'ika jibril ko shi na tare yana tare da shi duk inda yake yana tare da shi da fuska biyu kuma suka ce yana tare da shi kawai yana kiyaye shi wato yahudu ba za su iya kashe shi ba da makiyansa waɗansu kuma suka ce a ruhul kudus yana ta malaika jibril na tare da shi wajen mu'ujizorin da zai yi sai ya taimaka masa wajen abubuwan da yake yi na muujiza na kamar ya shafi mai cutar baras sai ya zamanto ya tashi babu wannan cuta wanda aka haife shi makaho babu ko alamar rami ido din ma kwarmi idon babu alamarsa in ya shafa shi sai kawai ka ga kwarmi ido ya fura yana gani to duk waɗannan Allah ya karfafa shi da annabi da annabi da malaika jibril yana karfafa shi to wannan a sifa ta annabi isa domin musamman tsayin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba ta keɓanta da annabi isa ba bal a cikin al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda allah ya ba su wannan sifa ya ba su wannan sifa ta karfafawa da mala'ika jibril Allah dai manzo Allah sallallahu Allah madaukakin sarki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu har inda Allah ta'ala yake cewa ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min waɗannan wanda Allah ya rubuta imani a cikin zuciyarsu kuma ya karfafa su da rai daga gare shi an ce wannan ma'ana Allah ya karfafa su da mala'ika jibril waɗansu kuma sun ce a arruh a nan wajen ana nufin wato fahimta alqur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina alqur'ani shine arruh wato Allah ya karfafa mini da alqur'ani idan wannan ayar ta da wannan ihtimalin to hassan ibn thabit shi sarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu ruhul qudus ma'ak ma na fahta anillahi wa rasuli mala'ika jibril ba zai kushe bana tare da kai matsawar kana ba da kariya ga Allah da manzansa shi yasa hassan ibn thabit a cikin kasidarsa da imam muslim ya kawo adinna na illam tarawha yace hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhaka aljazaa hajauta muhammadan barran kariman rasulullahi shimatuhu alwafa'u sannan a ƙarshe wanda yake cewa wa jibrilun rasulullahi fina wa ruhul qudsi laysa bihi kifa'u jibril manzon allah yana cikin mu da rai tsarki wanda yake babu wani wanda yake tamkarsa babu wani wanda yake tamka a gare shi to yana tare da mu to Allah ba yana ishara ne ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wato mun san cewa kowane sha'iri yana da shaidanin sa kowane sha'iri yana da shaidanin sa aljannin sa ba hmm? wa shu'ara yattabi'u qul hal nabiyukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim hmm? yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun wanda shaidan yake dauka gare shi to kowane sha'iri yana da shaidanin sa akwai shaidani irin na ibnu qais akwai shaidani irin na antara akwai shaidani irin na nabi akwai shaidani irin na nabila duk kowa da irin nasa shaidani to shi hassan ibn thabit ba shaidan gare shi ba mala'ika jibril ne ita shi yake saddada shi yake gyara haka sai yake jefa masa basirar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa harshen hassan a wajen su ya fi zafi bisa saran takobi sun fi jin zafin harshen hassan bisa zafin sarar takobi wanda yake nuna kan cewa addinin nan da duk irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba baka na baiwa to ka sake dantse wajen taimakon sai Allah ya karfafa ka da wannan kuma ya zama to wannan shine hanyar ka samun ra'amar Allah da shiga aljanna akwai wanda Allah maɗaukakin sarki shi bai ba shi ilimi ba ba shi da ilimi ba zai iya karatu ba ba zai ba zai gane ba ba zai haddace ba shi da hadda in aka ce masa in aka ce masa ya haddace suratul in aka ce masa ya haddace suratul ghashiya kamar an ce masa ya dauki da labarin muni kama kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi shi mai bajinta ne na alhaini duk da zai iya fara ita gaba ki da zai taimakon addinin Allah to yi haka yi wannan hanyar sai aljannarsa ta zama ta sami kana ba ya ce dole sai shi ma ya zo ya zama to ya buɗe darasi ya zama to malami ba to kowa akwai inda yanzu a sani ibn sabit ba zai iya ta kulli ba ba zai iya ba haka Allah ya yi lokacin yakin ahzab da ƙuraisha da aka samu waɗansu kafiran makka na su junubul ahzab suka sallama ta wani kwari suka hau an haɗa shi hassan tare da mata da yara a wani bene aka haɗa shi tare da su da safiya gogon manzan allah sallallahu alaihi wasallam uwar zubair safiya binta abdul muttalib a wajen suka gangaro suka zo za su cin musu aka ce ma hassan tashi ku je ku fuskance su ki kun sani ba mayaƙi ba ne zama ne sai safiya ce ta tashi ta ɗauki dunduru su ta ta kashe su ta ta kashe na kashewa daga cikin su na gudu suka gudu amma kuma ga shi allah ya ba shi harshe wanda zafin sa ya fi zafin takobi kuma a nan wajen ya zama to nan gudunmawa su take ga addinin allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wai sai kowa an tara an zama ɗaya ba ne wanda allah yanzu kamar mu ne a wannan zamani babu abin da yake cutar mu irin marasa irin rashin masu rubutu domin kare addinin musulunci da rubutu a jarida ko rubutu da irin rasa'il hmm, a buga a yada mutane su karanta abin da yake cutar mu kenan to amma ko ga nuna da marubuta ga wanda suke da allah ya ba su mawuhima ta rubutu to me zai sa ba za su yi amfani da ba su ba ta rubutu sai su kuma dole sai dai lecture waɗanda yake za su iya lacca su je su lacca masu karantarwa su je su karantar masu tsari su je su tsari masu training su je su training masu rubutu su je su rubutu masu shi'ir masu zaɓa masu wake su je su wake waɗansu Allah ya ba su wannan mawafi ba su shehu Usman su da yake sun haɗa duk suka haɗa sun yi wakil sun yi rubutun sun yi laccan sun yi jihadin sun yi alƙalancin sun yi shugabancin duk sun yi to ba kowa ne zai iya haɗu ba wannan ba zai ba wani ne haɗu da kowa ba to kowa sai ya yi gwagwadon ikonsa duk da ya zama to manufar tamu shi ya taimakon addinin Allah Allah ya ce wa sha Allahu maqtatala ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum bayyina da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan manzanni mabiya ba su yaƙi da juna ba bayan ayoyi mabayyana sun zo musu wato ɗabi'ar zuwan manzanni da ayoyi mabayyana shine ya haɗa zukatan mutane zamanto yan uwa haka ɗabi'ar shiryar Allah take shi yasa Allah ya yi ishara cewa da Allah ya so da abin da da waɗanda suka zo bayan manzanni ba su sassaɓa da juna ba har sun kai ya zuwa da suna kashe junansu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma baya na ku zaman to kafirai sashen ku na sarar wuyan sashi domin yayin da ga musulmi sun zama to ihtilafin su ya kai zuwa ga kafirta juna suna saron wuyan juna to wannan shine ainihin barin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki ce da Allah ya so da haka mutum duba da sai mutane su tabbata akan tafarkin manzanni ha Allah ya rage duniyarsa amma ba haka Allah ya so ba walakin talafu Allah ya ce amma sai suka saba domin haka Allah ya so Allah ya so kan cewa su saba to amma wannan sabanin ba abin wanda yake abin so ba tunda ba shi ya ɗabi'ar shiriyar annabawa ba shi yasa Allah ya ishara ga cewar ga abin da wannan sabanin mara kyau ne domin ga abin da ya kai ya zuwa gare shi yace fa minhum man amana wa min man kafa daga cikin su akwai wanda ya imani daga cikin su akwai wanda ya kafurta wato sabani da zai kai ya zuwa ga musulmi ya zama to suna sabani akan addini da waɗansu su za su zamanto a kansa waɗansu su kuma su zamanto sun bashi to ne saɓani abin zane saɓanin da zai kai mu gano kan cewa kai akwai wata waɗansu suna cewa an gano mu ajiye wannan tafarkin wato addini gargajiya ne gano mu ci gaba saboda haka a ta musu a kan wannan za mu ajiye addini ko ba za mu ajiye addini ba waɗansu ce za mu ajiye waɗansu ce ba za mu ajiye ba to wannan shine saɓani wanda yake zai kai al'umma zuwa ga halaka ya zama kan cewar waɗansu suna ganin za a iya rayuwa ba tare da an zauna a kan addini ba waɗansu kuma suna ganin a za a iya dole sai da addini za a yi rayuwa in saɓani ya kai ya zuwa ga wannan kamata ya a haɗu waɗanda suka ce ba za a yi rayuwa sai ta fuskar addini ɗin nan ba a tilasta su dawo farkin addini ba a zaman kan cewa mutum ka tsaya kana ganin to ai na rasa wanne ne na yi wanne ne ba na yi ba tunda mun san kan cewa addinin da annabawa sun rubuta shi shine gaskiya wannan shine saɓani abin zargi abin ki amma saɓani wanda zai kasance a cikin saɓanin da yake ya sa dukkaninmu mun yi imani da addini to wannan ba saɓani ne abin ki ba saɓanin da yake idan muka yi saɓanin za mu koma da zuwa ga allah da manzansa mu samu magani kaga saɓani ne da ke duk mun haɗu akan asalin imani mun yadda da alkitabu wa sunna ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kun yi sabani jayayya a cikin wani abu kuma da shi ya zuwa ga Allah da manzansa to wannan sabanin ba abin zargi bane shine sabanin da ke faruwa tsakanin musulmi amma sabanin da zai zama kan cewar ba za a iya mai da shi zuwa ga alkitabu wa sunna ya maganin sabanin ba to tabbas a cikin waɗanda suke sabanin na akwai da ke sun bar addini kwata-kwata wannan shine misalin sabanin musulmi da 'yan shi'a sabanin musulmi da yan shi'a ba in kace a dawo zuwa ga alqur'ani ba sai ta da alqur'ani ba zai hada mu ba dan sai sai ai alqur'anin ma mun canza shi kuma ka ce mu dawo zuwa ga sunna zai ce wata sunna kuke yi in muka ce bukhari da musulmi kace a ba mu san wannan ba a cikin akwai hadisan irin su abu huraira akwai hadisan irin su mugira ta bin shurba akwai hadisan irin su jabir bin samura akwai hadisan irin su wani akwai hadisan irin su wani da su a cikin sahabban babu wanda yake ya tsira da adalarsa in ba yan tsirari ba to da ka ga kenan ba abin da zai hada mu ba abin da zai haɗa mu sabanin kamar sabanin tsakanin musulmi da tsakanin ahlus sunna da kamar yan dariqa sun yi da bukhari sun yi da muslim sun yi da alqur'ani za ka yi yawa da kufur da tambaye zuwa ga alkitabu wa sunna da ba wanda za mu wanda musulmi zai da'awar musulunci amma ba za a iya hukunta alkitabu wa sunna a kansa ba dai dan maganin sabani to wannan hakika wanda ya wannan sabanin ya fita daga cikin da'irar waɗanda suke a kan addinin musulunci to shi ne wanda Allah ya ishara gare shi ikhtilafin mazmun din amma ɗaya sabanin ba sabanin ne wanda yake abin ki ba kamar sabanin da ya faru tsakanin mazhabobi abin ki a cikin sa shine ya zamanto wannan sabani ya kai zuwa ga yaki domin wannan ba wani abu ne ke kawo wannan ba illa jahilci ko san rai kawai da shekul islam ibn taymiya yi da haka bai halatta ba ya to dan an yi kamar yadda za ka gani kamar a nan garin mun gani lokacin da aka rinka saɓani akan kabulu da sadalu aka rinka karkashe mutane ya ko yin wannan saɓanin ma ya barke tsakanin alu sunna akan jirsatin istiraha da garshin ta hmm? ko kuma akan ya tsawon jira za ka zai kasance duk irin waɗannan saɓanin duk ga an sami irin wannan to in har zai kai yanzu a ga a ce a'a wannan dan bid'a ne wannan ba dan bid'a bane hmm? wannan ya da wannan to wannan an yi zalunci a ciki irin wannan ne in aka bi masa har sai ya kai zuwa ga yaki da juna kaga aka yaki da juna sai ya to su to yan khalafu kenan yan khalafu su ne wanda suka zo bayan manzanni suka saba farkin manzanni yan salafu su ne waɗanda yake suka bi tafarkin manzanni suka zamanto suna tare da magabata mabiya manzanni Allah ya ce wani sha Allahu mabtatalu walakin Allah ya fa'alu ma yurid da Allah ya so da basu yaki da juna ba sai dai Allah na yin abin da ya so wato kasancewar wannan abin ya faru kaddara ce daga Allah Allah yana yin abin da ya so wannan ishara ne zuwa ga kaddara Allah kai sarki abin da Allah ya kaddara alqadar sirri ne wani mutum ya tambayi sayyidina Ali akan kaddara yace tafarki ne mai yudarwa mai mai imantarwa kada ka bi shi ya sake masa tambaya cikin cikinsa cikin kaddara yake cewa kogi ne mai zurfi kada kada kace za ka yi musu a cikinsa ya sake masa tambaya ya ce sirri ne daga cikin sirrin Allah kada kace za ka buɗe shi ka san shi ka san me yasa Allah ya yi kaza hmm? wanda ya fi karfin kana so ka haɗa kanka da ilimin ka da ilimin Allah in ka ce kana so ka san me yasa Allah ya yi kaza me yasa Allah ya sa wani musulmi me yasa Allah ya wasa wani ba musulmi ba me yasa musulmi me yasa aka yi yaki me yasa abu kaza ya faru wannan fi'ilin Allah la yusalu amma ya fa'al ba a tambayar Allah abin da ya aikata dan ba zai taba wa ka san ka san ilimin Allah ba yanzu ka in ka tafi kana tafiya a cikin daji ka je ka tsuguna za ka yi bayan gida ko za ka yi bawani a wajen sai ka ga tururuwa ko ɗan ƙanƙanin shi na wuce na tafiya wataƙila waje ne wanda yake wani ma bai taɓa kafa ba taɓa taɓa nan wajen amma ga wata tururuwa a wajen akwai ilimin Allah tare da ita kuma da manufar Allah da ya sanya ta a nan wajen take wannan abu wanda ke kuma ba yadda za a kai ka taɓa sanin wani don kace kana son ka san sirrin kaddara to kana so ka san kamar da kanka daidai da eh, da ilimin ka daidai da ilimin Allah kenan wanda ya kuma wannan ba zai yi ba يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا أخوان دسكي إيماني أنفقوا مما رزقناكم وي إنفاقي كتير كبتر daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wani wuni ya zo la bay'un fi babu wani irin nau'i na ciniki babu jinsin ciniki ko daya a cikin wannan yini wala kulla babu kuma badadantaka wala shafa'a babu ceto a cikin wannan wuni wal kafiruna hum zalimun kafirai kuwa su ne kadai azzalimai ba wasu su ba wannan ayar kamar takidi ne akan man dalla yuqridu Allah qardan hasana waye zai ba mu Allah bashi to sai Allah kuma ya sake kiran mu'minai ya kebance su da wannan kira kan cewa su batar daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi a cikin cewa min ma razaqnakum ishara ne ga tunawa ga tunatar da su kan cewa Allah madaukakin sarki shine ya azurta ku da azikin na Allah ne ya ba ku kamar yadda Allah yake cewa wa ma mimma ja'ala mimma ja'alakum na fi ku batar daga abin da Allah ya sanya ku zama to halifofi a cikin sa wato kamar Allah ya saka ya saka dan gadin dukiyar ne ya baka aro ne ka aji to a cikin wannan kaga akwai ishara ga jin cewar dukiya da Allah madaukakin sarki ya baka wato falala ce daga Allah wanda ta cancanci ka kiyaye haƙƙin Allah a ciki to Allah ya ce ku ciyar daga cikin wannan dukiyar sannan ya wa'azi ya kyauta tun kafin wani wuni ya zo la bai'un fihi wanda babu ciniki a cikinsa wannan cinikin da ake nufi shine kan cewar mutum wato ya bayar da wani abu don a tsirar da shi wato babu fansa ba haraji a ba tara a san ake hukunci a mutum zai iya za a iya sauke masa azabar hukunci da bayar da tara to ban da ranar alkiyama in aka hukunci a azabar allah wannan rana babu zancen bayar da tara innal na kafaru law anfaqu ma law kana lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawm al qiyamah ma tuqbila min wanda suka kafirta da suna da abin da ke cikin sama da ƙasa baki daya domin su yi fidiya su fanshi kansu da shi su bayar da shi a matsayin tara don a kyaye su ba za a karba daga gare su ba wala bulla babu kuma bada'antaka yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani duk wani irin nasaba tana yankewa ranar alkiyama dukkan wata nasaba tana yankewa wala shafa'a babu ceto a wannan rana babu ceto a wannan rana da waɗanda suke wato ba masu imani ba allah maɗaukakin sarki ya yi ishara don yawma idin la a su illa man a dina ar-rahman wa radiya lahu al a wannan rana cito baya amfani sai dai wanda Allah ya masa ar ya masa izini ya masa izini kamar yadda zamu gani a cikin tafsirin ayatul kursi wanda Allah ya masa izini kuma ya yarda da shi a zance a faɗe ya ba shi umarni cewa cicuwa ne sannan zai yi cito to da ba Allah gaba gari a ranar alkiyama duk irin waɗannan abubuwan da ake bayarwa na tatsuniyoyin nan da ake faɗa cewa wani shehi yana abin nan a zai yi gaba gadi ya tafi wajen allah ya ce a ba shi wani wannan kada mutum ka ɗauke shi kada ka gaskata wannan za a je za ka je ka fada cikin halaka ne domin muna ganin yadda kisar annabawa an allah madaukakin maza allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin kisar annabawa cewa yadda Allah bai ba da izinin su je su ceton ba daga annabi Adam har zuwa ga annabi Isa daga cikin su har da annabi Ibrahim wanda Allah ya ɗauke shi sa al-khalil shi ne wanda yake da keɓantacciyar soyayya wanda yake wato bada'i baya shayin bada'insa kamar lokacin da aka ce mace eh, wannan matar bani mahzum ta yi sata za a tsayar mata da haddi aka ce za a yanke mata hannu gashi kuma tana daga cikin shari'a tana daga cikin manya-manyan mutane manya-manyan gidaje na ƙurashi gidajen manya ta fito daga babban gida gashi kuma za ta yi sata za a yanke mata hannu abin kunya zai tabbata ga wannan gidan har abada kullum a ganta za a ganta a matsayin barauniya tunda za a ganta da gundallan hannu aka ce to waye zai je ya nemi ceto wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai babu wanda zai yi sai Usama masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na tsananin son sa shi zai je ne muke to Usama da aka ga masa saboda ya san soyayyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ya tafi gaba ga ya je ya nemi ceto to wannan shine fa matsayin soyayya din kenan to tare da annabi Ibrahim na da wannan matsayin shi kansa da ba a yi izini ba ba sai ya je bai yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zai je ya duka saboda Allah ya bashi wannan ilimi da haka kada mutum ya rutu da irin wannan wanda za ka ji ta karantawa cikin tafai na tatsuniyoyi na labarin karamomin waliyai da sauransu duk irin waɗannan karamomi din ne wanda yake za a gaya ma waɗanda yake ba sa jin karatun alkitabu sunna amma wanda suke karanta alkur'ani kuma suke karanta bukhari da muslim suke jin irin yadda hadisai suka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su san matsayin annabawa za a ko matsayin waliyai saboda haka idan an ba ma waliyi matsayi wanda yake ya fi hatta na annabawa waɗannan ba za su yi da wannan ba to da haka mu da muke wannan da muke wannan karatu gara mu san wannan abubuwa ne waɗanda suke da kuma alhamdulillah yanzu mutane da dama ma sun soma dawowa daga rakiyar wannan ko ba don gobe don yadda ake bayyana abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tatsuniyoyin ba kowa ne yake sakin bakin sa yace bai fade su ba wa kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalimai wato ma'ana wanda suka kafirta al-kufr shine rufewa wato wanda suka kafirta suka yi inkarin annabcin annabawa suka yi inkarin tauhidi suka yi inkarin ayoyin da annabawa suka zo da su to waɗannan su ne ainihin azzalimai ba wasu su ba shi sa a kawo ta da jumla ismiya aka yi kuma kidinta da zamirul fasl domin uslubi ne na uslubin hasr kamar an ce an ce ne wato mazalimuna illal kafirun babu azzalimai face kafirai babu waɗansu azzalimai a bayan ƙasa illa kafirai wannan kuma ishara ne ga abin da Allah ta'ala yake cewa inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne wanda yake mai girma wanda da cikin salaf yana cewa alhamdulillah da Allah bai ce wa zalimuna humul kafirun ba azzalimai su ne kafirai domin inda Allah ya faɗa haka da kenan duk wani zalunci da kai za ka kafirta kenan za ka fita daga cikin imani waye ko baya shi waye wanda baya zaluntar kansa waye baya laifi annabawa su ne masu masumai amma kowa za ka ga abin nan a khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alayhi allahumma tub alaina na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ayatul kursi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta ya ambace ta da ayatul kursi ita ce ayar ta kowace girma a cikin alkur'ani kamar yadda surar ta kowace a cikin alkur'ani ce suratul fatiha to a cikin ayoyi kuma ayar da ta kowace a cikin alkur'ani ita ce wannan ayar ayatul kursi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ubay ibn ka'ab kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'azam wata aya ce a cikin littafin Allah da ke tare da kai tafi kowace girma ya ce Allahu wa rasuluhu a a'lam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake masa tambaya sai ubai ya gano kan cewar to maza Allah sallallahu alaihi wasallam so yake ba da amsa ba so yake ya bayyana ba shine yake so ya bayyana masa ba sai ya ce ayatul kursi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kike jin sa yace li yahlikal ilmi ya abal mundir ilimi maka dadi ya abal mundir wato ka ji dadin ilimi shaida ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Ubay ibn Ka'ab ga ilimin sa shi yasa ne sai na Umar lokacin da ya tara sahabbai akan su yi jam'i wajen qiyam Ramadan fi jam'i wajen sallar sallar asham sai sanya Ubay ibn Ka'ab shine limamin maza saboda a cikin sahabbai a ga wannan lokaci babu masanin alkur'ani kamar sa sai sanya shi shine gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da wannan da ilimin alkurani ya ce liyahlikal ilm ya abal munjir to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan wato amsa da ya bayar cewa wannan ayar a cikin alkurani babu aya babu aya da ta ta girma haka kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarraha a cikin waɗansu hadisai kamar na ibn mas'ud da waɗansu sa daga cikin da waɗansu da wani sa daga cikin sahabbai cewa aya da ta fi kowace girma a cikin alkur'ani ta ce wannan aya wannan aya a manzo Allah sallallahu alaihi kamar ya tabbatar da cewa mutumin da ya karanta ta da daddare Allah zai sanya mala'ika ya rinka kiyaye shi sai dan ba zai kusance shi ba kamar inda ya faru ga Abu Huraira a cikin kissar tare da tsoho wanda ya zo yana satar abincin abincin zakka ya kama shi sai ya kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ba shi hakuri ya masa magiya ya ce kai hakuri ba zan kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gari ya waye Abu Hurairah ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi yace yaya bakon ka na jiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya gaya masa yace ƙarya yake zai dawo ile ko da daddare ya sake dawo ya kamfata ya kamfata daga abincin sadaka abu hurairu ya ganshi sai ya kama shi yau sai ya kai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa magiya ya ce tsoho ga iyali ga wani ne ga bukata ba shi da hali dan Allah ka kyale kasan zuciya ta musulunci ya kyale shi ya koma ya sake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karya yake zai dawo a dare na uku din ya sake dawowa to da abu hurairar ya kama shi sai ce to yau ne duk yadda ka sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a sharari ya ji an ce kaiwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da gaske ake yi sai ne ya fitar da ko ta yayi ya kwaci kansa sai ce tsaya zan gaya maka wani abu wanda yake zai amfane ka idan ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha hu in ka faɗa ba zai gushi ba za ka gushe kana da migadi daga Allah ba kuma shaidan ba zai kusance ka ba to sun kasance masu kwaɗayin alkhairi masu kwaɗayi in aka je musu ga wani abu da zai amfani su suna kwaɗayin wannan zai kun je ka da ka ba wannan fa'ida ah, da ya je sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya me ya faru ya gaya masa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abin da ya faɗa yace sadaqaka wa huwa kadu yace gaskiya yayi maka gaskiya amma shi babban magareci babban magareci da babu kamar sa yace wayannan kwanaki uku ka san wanda kake wannan aran gama da shi ya Abu raira yace a ya rasulullah yace shedan to shedan ne da fuska biyu wadansu malamai sun ce ainihin iblis din ne dan shawin da hausawa suke to ainihin iblis din waɗansu kuma suka ce a'a ba iblis ba ne shaidan ne dai shaidanun mina shayafi shaidan ne daga cikin shaidanu kuma wannan riwaya tana karfafa shi za ka shaidan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan shaitan ne wato ma'ana duk wani wanda yake daga cikin jinsin ma iblis daga cikin duriyarsa aljani shine ake ce ma shaidan wanda yake wato kafirin daga ciki ba wanda yake musulmi ba su ko musulmi su yan uwanmu ne tunda abin nan a su sun riga sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake su ba ana samun din waɗansu su dan yi shi'ar dan ja kamar daga cikin musulmi ne ai ko daga cikin musulmi ana samun wani shi'ar dan ja shi ya dan farkare ya dan yi zalunci ya dan yi cin naman mutum ya dan shiga cikin mutum wai har ma ya sata wai to a cikin aljanun ma akan samu wannan koda musulmi ne su dan yi yan shaidana su to amma aka ce shaidan ana nufin wanda yake kafir maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata abinda shaidan ya gaya ma Abu Huraira a wannan saboda haka wannan ya zama to kamar hukuncin sa marfu'i eh, cewa yayin da mutum ya zo kwanciya ya karanta ayatul kursi za ta zama to kariya gare shi daga shaidan za ta zama to kariya gare shi daga shaidan in ka karanta sau daya yadda alaika kan cewa ka karanta in ka karanta sama da daya ba tare da kayyade wani adadi ba alal sani ka ce habbaci ya dauke ka ka karanta ayatul kursi kuma wannan kana kira ma kanka karin kariya ne tawassuli ne da yawan karatun naka kan Allah madaukakin sarki ya kare kai tsare ka daga sharrin wannan jinsi wanda Allah madaukakin sarki ya sanya su suna ganin mu mu ka ba ma ganin su wannan ayar ta zama to ayar da ta kowace girma a cikin alkur'ani kuma muka tsaya muka dube ta sai muka ayar ba ta kunshi wani hukunci daga cikin hukunce-hukunce ba illa kirari ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake nuna mana matsayin kirari ga Allah maɗaukakin sarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada ahabbu ilaihi almadhu min Allah ta'ala wa min ajli dhalika mada'a nafsa babu wanda yake ya to yabo ya fi soyuwa gare shi irin Allah shi sa dan haka ne Allah ya yabi kansa to ga mu yadda Allah yake yaban kansa wannan ayar gaba ki ya gode da Allah madaukakin sarki ya yi makarsa in baka karanta ta kuma ya ba mu lada dan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa da zuwa hadisin Abu Umama al-Bahili Ibn Hibban inganta shi da Sheikh al-Albani saboda ka karanta wannan aya bayan kowace sallah sunna ce daga cikin sunnoni kuma tawassuli ne na samun shiga aljanna an cewa bayan kowace sallah mutum ya karanta ta daga abin da ta kunsa na kirari ga Allah Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ba Allah wannan mubtada din ne la ilaha illa huwa shine labarin babu abin bautawa da gaskiya sai shi wannan kalmar ita ce kalimatul ikhlas kalimatul ikhlas fiye abinda dukkan annabawa ba su faɗi kalma da ta kai ta ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu ma ana biyu na qabli min qabli la ilaha illa Allah a wata riwaya da kuma ziyadar wahda la sharika la Allah ba abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyu rayayye wato ma'ana wanda yake da sifar rayuwa shine wanda yake mazdar duk wani mai rai ya samu rayuwarsa ne daga Allah domin Allah shine rayayye wanda babu wani rayayye in ba shi ba in wani ka yana da rai to ransa daga Allah yake Allah ne ya ba shi rai din shi yasa kuma dan kasancewar wannan sifa ta banta da Allah Allah ya rubuta mana mutuwa ga baki daya wanda zai ɗauki ran komai matsayinka komai girmanka komai taronka komai abin da ka mallaka a duniya Allah zai ɗauke maka wannan wannan abin wannan sifar ta rayuwa din saboda haka ka kai sifar ka ta rayuwa ba hakika ba ta hakika ba ce ta aro ce aka baka amma Allah shi ne alhai wato alhaƙiƙi mai rayuwa wadda take ta haƙiƙa wadda ba wannan ya shi wannan rayuwa ba banci ne ba ma duk wani mai rai rayuwarsa alƙayyun mai isa matuƙa wajen tsayuwa da kansa da kuma tsayar da kowa allah shi ne wanda yake ba abin da ya tsayar da shi shi ne ya tsayar da kansa kuma ya tsayar da dukkan wani abu wanda haka yake a tsaye inna allaha yumsiku sama'a wal arda an tazula allah yana rike sama da ƙasa da ta gushe wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'adi in ba za su gushe ba mu rike su bayan shi haka za zalika kowa wanda ka ga a kuma ka kuma huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba Allah shi ne mai tsayuwa akan kowane rai da abin da take tsorori a kai to shine ma'anar alqayyum mai tsayuwa da komai shine yake tsayuwa da numfashinka shine yake tsayuwa da bugawar zuciyarka da gudanar jini a jikinka da dukkan abin da yake faruwa a cikin jikinka da jikin jikin kowa da tafiyar rana da wata da taurari da sauran abubuwan da allah ya halitta a sama suna gudu na fitar hankali kamar yadda yanzu ilimi yake nunawa amma tare da gudun nan allah ya rike su ba sa karo da juna ba sa karo da juna wanda da ba su karo da juna din shikenan sai ga abin da ke cikin wannan abu ya riga ya rubuta to Allah shi ke tsirke da waɗannan abubuwa da ya Allah yake rike da su Allah wannan ya bar ma kansa sani kaɗan daga cikin wannan shi ne mutane suke ganowa na irin su gravity na irin su wane ne electromagnetic ah, forces ah, nuclear forces small and big nuclear forces wanda ake cewa duk ma an gano dukkaninsu abu ɗaya ne saboda haka ake kokari a yi wani abu wanda yake zai haɗa su ya ba da ma'anarsu duk waɗannan kaɗan ne daga cikin abu don wani sun ce akwai wani abu da ke rike ya sanya rana ya sanya duniya ɗin nan tana gudu tana kewaye rana ba ta wucewa ta zarce ta fita daga cikin kewaye rana ta ce ta fi kewaye ranar miƙewa za ta mu ke rike ta to wannan kayyumiya ɗin ta Allah maɗaukakin sarki shi ne alƙayyum shi ne yake rike da komai to haka kuma dukkan waɗansu abubuwa da Allah ne kaɗai ya san ya bar ma kansa sani wanda kullum ilimin mutane daɗa gano abubuwa suke yi na waɗannan sufofi na Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu ayoyin mu a sassa sama da sassan sama da kuma a cikin kawukansu har sai ba bayyana gare su kan cewa gaskiya ne amma ko ba za su imani ba wa ka yi min ayati fi samawati wal ard yamuruna alaiha wa hum anha muridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ayoyi din da yawa za su gani a sama da ƙasa su wuce amma suna bijirewa da yawan su ba sa imani face sai sun hada shirka da imanin nasu la ta'budu sinatun wala nawm gengedi baya daukan sa wala nawm ballantana bacci wannan yana daga cikin wato bayanin kamalar Allah sifarsa ta kamala shine nafiyun nafs korewar tawaya ga Allah madaukakin sarki ba zai Allah madaukakin sarki ba ya bacci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin Abu Musa al-Ash'ari a cikin sahih Muslim inna Allah la yana wala yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci baya cancanta ga Allah ya bacci hmm? kana rike da wayarka a hannunka kai bacci ga abin da zai faru da wayarka da saboda ka ga zaka san cewa Allah bai cince ya bacci saboda wannan ya wannan yi munafati da ayyumiyar Allah waye zai rike sama da kasar in Allah ya yi bacci to kuma in ya zama to ya bacci ya zama to yana da bukata kenan ya da bukatar hutu shi ko Allah ba shi da bukata al-ghaniyul mutlaq hmm. mai wadata wadda take mutlaka ba shi da bukatar komai to al'adar alkur'ani kamar da shekul islam ya faɗa da sunna shine a wato al'ithbatun mufassal wal nafiyul mujmal in aka zo wajen isbatun sifa sai a zo bit tafsi alhayyul qayyum as-sami'u al-basir al-mutakallim al-mustawa istawa ala al-arsh dhul arsh asfa'a bit sifofin Allah na tabbatarwa amma wajen nafi wajen korewa sai dai a kawo shi a dunkule kamar laisa ka mitilihi shay walam yakul lahu kufuwan ahad to amma a nan wajen an yi wato annafiyul mufassal domin saboda ya kunshi al-ithbatul mufassal aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci baya wato gangadi baya ɗaukan sa wala bacci kaga wannan korowar sifatun sifatun nafs ne gare shi to kuma al'ada alƙur'ani ba a cewa Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane kamar yadda ake yi wajen abin nan a tauhidin asha'ira ba a yin wannan a cikin al'ada alƙur'ani to amma a nan wajen an yi saboda wannan lata kudu sinatun wala nau a matsayin tafsiri ne ga alhayyul qayyum domin in aka ce wato ya kunshi al-ithbatul mufassal shi la ta kudu sunatun wala nawa saboda haka fita daga cikin ka'idar alkur'ani ba da sunna kamar yadda malamai suka ambata lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk nasa ne ma'ana shi nasa ne allam lil milk wal ikhtisas nasa ne shi kadai ba na wani ba to haka shine da halitta shine da mulki kuma shine da umarni akan duk abin da zai faru saboda haka shine mai tasarrufi a cikin abin da ke cikin dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne abin da ya so yayi da shi sai yayi da shi ba wanda zai tambaye shi akan abin da yayi man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wannan wanda zai yi ceto a wajensa illa bi idnihi illa bi amrihi in ba da umarninsa ba waye zai zai yi ceto wajen Allah ba da Allah ya bashi umarni ba wato ma'ana babu wanda zai yi ceto a wajen Allah sai da umarnin Allah sai da umarnin Allah al'amarin nasa ne al'amarin nasa ne ballantana kuma ranar alkiyama da wannan sifa ta maliki yawmiddin take bayyana lanar limanin mulkul yau lillahi wahid al aina mulukul ard aina jababira Allah zai wannan magana limanin mulkul yau sannan Allah ya amsa maka kansa lillahi wahid to waye a cikin wannan ranar zai zo ya ce zai yi ceto in Allah bai bashi umarni ba to babu kowa sai Allah ya bashi umarni ya ce cicuwa ne sannan ya ceta maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana da annabawa suke jin tsoron su je gaban Allah su nemi ceto ga al'ummominsu shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya faɗi kan gaban al'arshi ya yaba Allah da yabo wanda yake cewa ban iya bayan amma ranar alƙiyama Allah zai sanar da ni wannan yabo ba a taɓa yabon Allah da yabo irin wanda zai yaba maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai yaba Allah da shi ba a wannan rana sannan ya ba Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin yin ceto ya ce ka shigar da dubu saba'in daga cikin al'ummar ka aljanna bi da hisabin wala ba sannan haka za a yi ya yaman sannan kuma abu da kofa sauran masu ceto su yi ceto sai da umarnin Allah ya kawo ma bai da ainihin ma alfahum Allah ya san abin da ke gabansu da abin da ke bayansu abin da ke gabansu shine lahira da abin da ke bayansu na rayuwar duniya Allah ya sani babu abin da yake koya na ilimin Allah madaukakin sarki ga bayansa wala na bi shay'in min ilmihi illa bima sha su ko ba kewaye ba kewayewa da wani abu daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya so ba abin da suke sani sai abin da Allah ya so ka sifan kai da wannan sifa ta kan cewa kai jahili ne sai abin da Allah ya so ya sanar da kai zaka sani to sai Allah madaukakin sarki ya baka sani ana da ilimi mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da annabi Musa saboda ya yi tinkaho da ilimi ya mayar da ilimi ga kansa bai mai da shi ga Allah ba da aka tambaye shi waye kowa sani yace shi sai Allah bai ce bai mai da shi ga Allah ba sai Allah madaukakin sarki ya hada shi yace zai zai sa shi ya hadu da bawa wanda yake da ilimi wanda yake ba shi da shi kuma kafin ya hada shi sai da ya sha wahala shi da kansa sai da ya kuka laqad laqina min safarina hadha nasaba sai da ya kuka cewa ya sha wahala a wannan tafiya ta sa to sannan kuma Allah ya sanar da ya hada shi da annabi Khadir ya sanar da shi ilimin da bai sani ba sannan bayan ya sanar da shi kamar yadda zo a cikin hadisin Ibn Abbas a cikin Bukhari tsuntsu ya zo ya tsarci ya ɗebi ruwa da da bakinsa mun san dai ɗan ruwan da tsuntsu zai iya ɗauka daga cikin teku ya ce sai annabi khadir ya ce masa to kaga ya musa da ilimi na da ilimin ka dangane da ilimin allah bai fi abin da wannan tsuntsun ya ɗauka daga cikin wannan tekun ba saboda haka balantara kuma ce za ka iya kewaya da ilimin allah wala ya yi kuna bishayin min ilmihi illa bi ma sha sai abinda allah ya so abin allah ya so sai ya bayyana alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul shine Allah masanin gaibi ba wanda yake ba an gadda wani ga ilimin gaibinsa sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da taguwarsa ta mutu ta bata ana dawa daga yakin tabuk munafikai suka samu dama ta cewa to kun ji shine yake cewa labari na zuwa muku daga sama gashin taguwarsa ta bata ba bai san inda take ba kuma ya cewa labari na zuwa masa daga sama taguwar ta bata bai san inda take ba hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aini annabin Allah ne bawan Allah ba na sanin wani abu sai abin da Allah ya sanar da bai nuna kansa ba sai nuna kan cewa ilimin na Allah ne sai abin da Allah ya sanar da shi sabanin makareci ka san makareci shi zai ce ni za a nuna ma haka mu za a ce kaza to a lokacin sai ya cika baki shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni ai bawan Allah ne ina sanin abin da Allah ya sanar da ni kuma taguwar tana bayan wancan dutsen ku je ku kawo aka je aka kawo ta kaga sai da ya sai da ya tarbiya akan mai da ilimi ga Allah hatta gare shi sallallahu alaihi wasallam cewa sanin gaibin na Allah ne walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaghfartu min al-khair wa ma massani as-su haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na san gaib da na yawaita alkhairi da kuma wani cuta bai same ni ba man gani ko kane ka san gaibu ka san cewa in ka tashi daga nan wajen in ka tashi daga nan wajen abin nan za a cire za a dawo maka mobile kawai na hanya da wani cuta ba zai same ka ba in ka san gaibu to amma ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar maka shi ba haka yake ba wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci sammai da ƙasa al-kursi ba shine al'arshi ba alkursi an ce wata halitta ce wadda take a gaban al'arshi to kuma ita kanta shi kansa alkursi din ya fi sama da ƙasa kamar yadda ibn abbas ya ce wato alkursi kamar ƙawanya ce da aka sanya a kan garkuwa to kursi ita ce garkuwa sama da ƙasa kuma ita ce ƙawanya girmanta sannan kuma shi kansa al-kursi al-arshi ya fi shi al-arshin Allah ya fi al-kursi halitta ne daga cikin halittar Allah wanda Allah ya tabbatar mana da shi kuma muna imani amma ba san hakikanin ya yake ba to ka gani kursi ma baka san hakikanin sa ba ya zaka san hakikanin zatin Allah da sifofin sa wala yahudu hifdhuhuma kiyaye sammai da ƙasa ba sa gagarar Allah ba sa gagara Allah ya kiyaye sama da ƙasa gashi nan kullum a cikin kiyaye su yake ba da kuma alamar kan cewar abin ya gagara ba kiyayewar tana nema ta rushe babu wani alama da yake nuna kan cewa abin ya gagara Allah wa huwa aliyul azim Allah shine al-ali madaukaki madaukaki al wannan sifatul ulu akwai ulu sifa da ulu zat wato sifofin Allah madaukaka ne zatin Allah ma madaukaki ne Allah yana da ɗaukaka kan cewa yana saman al'arshi ba wani abu wanda yake sama da shi kuma mustahili a ce Allah yana cikin wannan duniya Allah yana saman al'arshi domin shi ne al'ali shi ne wannan uluwu da. sannan sifofin Allah maɗaukaka ne ilimin Allah ya fi kowane ilimi jin Allah ya fi kowane ji girman Allah ya fi kowane girma shi ne uluwu sifa al'azim mai girma mai girman kadari mai girman wato daraja mai kuma girman sifa mai kuma girman zati wannan allah maɗaukakin sarki ya bi kansa wani ita ce ayatul kursi da aka samu wannan matsayi saboda yaban allah da kirari da aka yi kuma kowace abin da allah maɗaukakin sarki yana son a yabe shi yayin da kake yaban allah allah maɗaukakin sarki yana baka lada muna gani dai wannan aya karanta ta bayan kowace sura bayan kowace sallah kamar wato abin da ce ake baka license ne ake baka na shiga aljanna ba abin da zai hana ka shiga aljanna in ba mutuwa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk أكبر الله